أعوذ بالله من الشيطان godiya ta tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ranar sha takwas ga watan muharram watan ɗaya bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan tara miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas Allah muna roƙo ka ƙara muna ni'imarka da kai muna da zaman mu rayuwar mu musulmi Allah mun gode Allah ka ƙara muna huduban mu ta yau huduba ce wadda ba ta wuce sabuwar shekara ba don haka ni ga ya kamata a yi ma imani sabis shi musulmi kullum ana son a jaddada mai kaliman nan la ilaha illallah shi yasa shak rabi'u daura Allah shi masa rahama yana da wuya ya hau membari ya yi wa'azi face sai ya fara da tauhidi saboda haɗarin da ke ga wanda ya rayu ya koma ga Allah tauhidi ne ya samu matsala don haka huduban mutuna magana akan jaddada kalimar la ilaha illallah da kuma waiwaye akan abubuwan da wannan kalima ta kunsa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وقليله شرح الله صدرا وأعلى في العالمين قدرا وجعل الذلة والخسارة على من خالف عمره تركنا على شريعة الإسلام الخالدة التي من تمسك بها نجا ومن فرق فيها قوى فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهدي وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi ina makaina wasiya da ku kanku cewa mu ji tsoron Allah mabuwayi mu ji tsoron Allah wanda tsoron Allah ɗin nan ba za a karɓi ibada kowa ba sai wanda ke da tsoron Allah ba za a wa kowa rahama ba sai mutanen tsoron Allah Allah ka sa mu cikin masu jin tsoronka ba mai samun lada a wurin Allah sai masu jin tsoron Allah da biyar dokoki ne lalle jin tsoron Allah shine wani arziki da samun ribanta da samun aljanna aljanna ma ta firdausi Allah ka samu aljanna firdausi bayan haka ya ku yan uwa musulmi kamar yadda na gaya mana cewa wannan hudu ba tana magana akan jaddada kalimar tauhidi jaddada ta Allah ta tabaraka wata'ala da bauta shi kadai kada mu kuskura Allah ya yi maka ni'ima ya yi maka baiwa ya yi maka kariya ya samar da kai tun lokacin da babu ka sannan ka dawo bayan Allah ya maka ni'ima ka dawo ka butulce ma ni'ima Allah ka yi wani aiki na bautan wani Allah ko ka yi ma Allah butulci akan ni'imar da ya maka babu hasarar da ta wuce wannan idan muka ɗauki misali mahaifinka duk matsayin da yake da gare ka ko kake da gare mahaifinka ba shi ya yi ka ba ba shi ya halice ka ba bai san ma ya aka yi aka same ka ba iyaka ya ce shi ne ke saduwa da mahaifiyarka ai ba mamaki wani zai zauna da mata ta yi shekaru aru aru babu haihuwa da shi ka halitta da ya halicce ka ashe waka halitta shine Allah subhanahu wa ta'ala shi ka halitta shi ya samar da kai tsakanin mahaifi da mahaifiya sannan kuma ya tilasta musu ya lazimta musu lalle su baka kariya ta musamman tun kana cikin ciki tun kana ciki suna kule da kai tun lokacin da mahaifiyarka ta fara samun damuwa da ita da mahaifinka suna cikin ɗawainiya na ganin ya za a yi ka samu rayuwa har a fara ganin alamarka haka kai a ce ka kai wata kaza har a fara tanadin idan ka hito wani suna za a yi maka idan ka hito wani irin dabbobi za a yanka maka domin godiya ga Allah akan ni'imar da ya yi musu ta samunka sannan idan Allah ya samar da kai ka fito a cikin wannan azzulumatu salasa duhun ciki da duhun ainihin yana ciki da duhun mahaifa a lokacin da ka hito kuma shi ubangijin nan shi zai sa a ci gaba da ɗawainiya da kulawa da kai duk irin wannan ni'imar da iyayen nan suka yi maka ba a ce ka bauta musu ba saboda mi su ba su suka samar da kai ba akwai wanda ya samar da kai wannan da ya samar da kai ya tilasta musu kulawa da kai ya tsora musu su ci gaba da tarbiyyantar da kai to lokacin da hankalinka ya kai kasan wane ne Allah kasan manzon Allah kasan matsayin iyaye kasan matsayin yan uwa kasan matsayin abokan zama to wannan ubangijin ya zamo tilas ka kaɗai tashi da bauta shi kaɗai ka dubi duk ni'ima da baiwar da iyaye suka yi maka ba su cancanci ka bauta musu ba sai Allah shi kadai a duniya bayan iyayenka akwai wani mutum mai yi maka hidima wani mutum mai maka ɗawainiya wani mutum mai kulawa da kai mai son ka da rahama gare ka da jinƙai gare ka da tausayi gare ka bai son canri gare ka irin uwayenka amma duk da uwayen nan da matsayinsu sai Allah ya ba su nasu matsayi na ka mutunta su ka karrama su ka yi musu da'a ka yi musu biyayya ka kyautata musu iya kyautatawa da kake iyawa amma bauta kan Allah ya ce shi kadai shi kadai shi kadai aka bauta masa bai yarda da kowa ba mu ɗau ƙaramin misali ba lokacin siyasa a ba a ce kana da ɗan takara jam'iyyar pdp ta tsaye da ɗan takara wanda ya yi maka kana so ne kuma kana shawa kana so yin shugabanci al'umma a jihar ka sannan jam'iyyar apc ita ma ta tsaye da ɗan takara ya yi maka kana so ne kana son ya zamo cikin al'umma da aka baka ka ta jefa ƙuri'a ana baka wannan kati sai ka dubi ɗan takarar apc ka ɗauko dawa ka danna mai ka dubi na pdp ka ɗauko dawa ka danna mai sai ka tsaya sai da ma abin ya bushe ka a samu dameji sannan ka naɗe ka jefa idan aka taho jefa wannan kidaya wannan a taka ana sa ta mi hukumar inec take ɗauka wannan ƙuri'a taka in balik saboda mi saboda kayi shirka wane da wane kana son wane kuma kana son wane amma hada su da kai kai musu musharaka gaba ɗaya sai aka yi dameji bari mu ƙara wani misali yaron ka ne kana tare da shi duk irin kyautatawa da ɗa'a da biyayya wannan yaro yana maka duk abin da kace ya yi yana yi duk abin da kace ya bari yana bari iyalanka ma ‘ya'yanka yana son su yana kyautata musu matanka duk abin da suka ce yana makarkata ya yi musu duk abin da kaka so na gidanka da hidimar rayuwarka yana maka yana kyautata ma matuka saboda kyautatawa da yake ma matarka da kai kana tafiya ko da haka dawa sai ka isko shi cikin ɗaki da shi da amarya suna ganin ka sai aka bude zane aka hito kace wance ya aka yi tace a ba matsala bace yaron nan na wanda ka kyautata maka kuma kana kyautata mai matuƙar kyautatawa kana so ne saboda kyautatawar da suka yi muna shi ne maka ka mai ka mutunta shi to shi yasa ni ma ga ya kamata ai ba matsala ba ce ni ma lokacin da baka nan in dan ya za a yi da wannan yaron naka baka halice shi ba ba sai shi kai ba kila 'yan kuɗin da haka ba shi rayuwa ta ma ba su ɗauka gaba ɗai tallafa mai na kai. amma yanzu shin albashi ne na wata mai zuwa da ihsanin da kakai da ɗinkin da kakai mai da motar da kila kai alwashin za ka bashi da kujerar makar da kai niyyar shekara mai zuwa za ka kai shi alkawalin zai cika saboda ni, ya yi maka kishiya inda wahada kala sharika laka to yanzu ga shi ga ka wuri guda to ita wannan amarya fa duk da ba sai wata kai ba fa sadaki ka ba su aka auro ta ba mamaki matsala ta faru ta zama matan wani kai ko mijin wata amma yanzu da wannan kishiyar da ta yi maka tsakaninka da yaronka zama zai ci gaba ka ce wancan babu komi an yahe miki mu ci gaba da zama ba matsala sai dai in alade ne kai to wannan karamin abu karamin misali ne fa mai gida bai yi yaro ba ba sai yaron yayi ba kaddara ko sai shi ya shi halice shi amma saboda kishiya an yi mi an samu matsala ya kore shi ya mai walakanci watakila ma zai kai shi a ruhe a ruhe shi sai illa ma sha Allahu ita kuma kila sai ya ba ta ɗan karin kashi sannan ya tattara ta da komi na su ta gidansu saboda mi an yi mai kishiya ga inda yake ganin wahada hula sharikala kun ba wahada huna ba yana yi wa ya mutu ta auri wani yana yi wa matsala ya sa ya rabu da ita ta auri wani ashe ba wahada hu ba ne amma saboda wani ya shigo da shi da shi sun yi musharaka yanzu komiya ya mutu amma kai don kana sakare don kana butulu ubangijin da ya halice ka ya yi maka baiwa tun kamin ka zo ya yi maka baiwa na mahaifinka ya samo mahaihiya ta kwarai ta kirki gidan kirki gidan mutunci don a samu ɗa na kwarai aka samar da kai aka kula da kai ƙarƙashin kulawar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya maka hankali kana ganin babu mai iya baka mulki sai ka koma ga wani ne kana ganin shi da ya baka mulki bai iya kare ma kujera an yi zaɓe ka zamo ɗan takara yau ka zamo kai ne gwamna amma kuma sai shaidan ya zo ya nuna ma to akwai matsala akwai makiya akwai yan adawa akwai na ciki da na waje wallahi sai an tahi tsaye sai ka tuma sai wurin malam gobe da nisa ko ma ka ɗauko wani malami a samu wani gida ko mu ce boka a samu wani gida a aje shi kana ta kashe mai gara kana ta bashi kuɗi saboda mi kujerar ka ta yi mi ta dawwama waye ba da kujerar Allah subhanahu wa ta'ala ashe wauta ce wanda ya yi ka kamin kai kamin a same ka ya samar da kai ya kare ka ya baka lafiya duk da lafiya abba kada idan aka doko ka za ana asibiti ba ka da lafiya ko an kire likitanka ya sa a ce maza maza a ce a biza a ta sama ingila ko a ta sama ƙasa kaza wurin kulawa da kai lokacin da duk za a tahiya da kai duk wanda ya zo wurin ka me zai ce Allah ya ba da lafiya Allah ya sa a dace Allah ya sawwaka kenan gawa aka komawa ga Allah subhanahu ta'ala kuma ƙarshen ta, a doke ka aje ƙasar ingila ko egypt ko wani wuri a kashe miliyoyin kuɗi idan allah ya ce bai ga damar rayuwarka ba daga can za a ɗauko gawa a dawo da ita gida ko a turbuɗe ka can ashe ubangijin ga da ka baka lafiya ubangijin ga da ka baka tsaro ubangijin ka da ka baka kariya ubangijin da ka baka lafiya shi ya yi maka rayuwa shi ya yi ka kamin samuwarka wa ya kamata ka kadaita da bauta ko babu aya babu hadisi wa ya kamata ka bi wa ya kamata ka yi mada'a wa ya kamata ka bi abin da ya ce in ba shi ba akwai babu shi Sau da haka bayan Allah wajibinmu ne mu kula da ɓangaren tauhidi tunda kai ba ka son ayi ma kishiya ga matakka kai ɗan takara ba ka son ayi ma kishiya ga ƙuri'a da za a jefa maka takardar nan kana son kai ɗai a dafa maka to don Allah kai ko kada ka wa ubangijinka ubangijin mamakka ubangijin waɗanda suka tsayar da kai ubangijin delegate ɗin da suka tsayar da kai ubangijin duk wani mai rantsar da kai ubangiji ne kai ko kakka kuskura kai mai kishiya don haka bayan Allah mutuna da matsayin Allah gare mu da ni'imar da Allah ya muna mu zamo dole mu ɗauki cewa ubangijin nan shi kadai ya kamata mu bauta mai da mu kadaita tashi da bauta kuma kun san hadarin yi ma Allah shirka duk waɗanga abubuwa da ne misali yana yiwa yaron ka idan kai baka da dogon kishi mai yawa yana yiwa yau da gobe kamin wani lokaci a manta da wannan matsala a ci gaba da mu'amala yana yiwa wannan matar ka yahe mata a ci gaba da zama to shi Allah subhanahu wata'ala idan aka yi mai kishiya aka yi mai shirka bai yahewa shi a hadarin abin saboda abin da Allah yake kula da shi shi ya samar da kai shi ya yi maka komai yanzu ka dawo kana da wani Allah ban da shi da haka sai Allah ya ga bai da bukata da kai duk ibadar da kai duk ibadar da kai in ka shekara hamsin da biyar kana ibada kaga ka samu sha biyar misali ga hamsin da biyar shekara saba'in kenan sai ka kuskura ka yi ma Allah shirka kuma ka mutu akan wannan shirka duk aikin da ka yi gaba ɗaya ya ruguje ya rede ya lalace gidan gidanku jahannama da kai da su abu jahali kuma kwai maka tsaye Allah bai yahe maka kwai maka tsaye Allah bai gafarta maka inda kawai za ka samu kubuta ka shirya da Allah tun kamin ka mutu da haka bayan Allah shirka da Allah kamu mu karanta ayoyi ko wasu abubuwan da malamai suka kawo ƙananan misallan da ni kawo ya kamata mu kula da matsayin ubangiji gare mu duk ni'imar ga da muka gani Allah subhanahu ta'ala ya mana ita yanzu iskan kin da kuka ganin an samu na idan Allah ya rike iska ne gaba ɗaya wallahi iskan ga sai mu yi ta zuwa mu yi ta zuwa mu yi ta zuwa saboda me ya rike ni'ima ce da haka duk ni'imar da muke gani wallahi Allah ya muna ita tun da shi ya yi muna mu gode mai gode mai ko mu kadaita shi da bauta sannan mun kadaita shi da bauta sannan duk abin da ya ta hanyar saƙon da ya aiko muna na manzonsa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kadaita Allah da bauta mu kadaita manzo ne da an san sako mu bauta mai dan mahar gashi ya muna ni'ima kuma mun rayu a duniya mun bauta mai shi kadai kuma dan mahar mu zo mu samu aljanna tashi Allah ka ba mu aljanna ka ya Allah dan haka wajibi ne gare mu mu kadaita Allah subhanahu ta'ala da bauta Allah ya yi kira wurare daban-daban ba sai an fassara ba Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazi na min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai Allah ya ce mi fala taj'alu lillahi andadan fala taj'alu alhalin wa antum ta'lamun duk wa'in ga nemomin da Allah ya muku wallahi kada ku yadda ku sanya mu Allah kikiya. kuna da hankali kun san shi ya muku ni'imomin kuma ku hada shi da ku kada ku hada shi da wani wallahi kada ku yadda ku yi wannan Allah ya sake cewa Allah mai girma da daukaka ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce kada ku kuskura ku riƙa alloli guda biyu ga Allahnka wanda ya halicce ka ga Allahnka wanda kake amsa umarni ko Allahn da kake tsoro ko Allahn da ka baka kariya ko Allahn da kake ganin shi ga biyan bukata ga Allahn da ya halicce ka gashi ka hada su guda biyu Allah ya ce kada ku yi haka nan kai Allah ya ce ni kadai ku bauta min ni kadai ku ji tsoro na ni kadai saboda mi shi Allah shi adda sammai shi adda kasai kuma addinin nan daidaitacce nawa na na Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ce shin yanzu mai wa ganimar mai wa gabaiwa da yayi maka yanzu akwai wani wanda zaka ji tsoro banda ni inji Allah akwai wanda ya cancanci ka ji tsoro ne in banda shi babu shi Allah ce ka sani duk ni'imar da Allah ya muku duk abin da kuka gani na ni'ima daga wane daga Allah ne tabaraka wa ta'ala amma duk da haka idan wata matsala ko wata cuta ta same ku wasu daga cikinku duk musibar da ta same ku ina za ku komawa Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ya muna wannan bala'in Allah ka kawo muna tsaro ai gwamnatin tarayya ta turo jirage da sojoji da komai amma kuna cewa gwamnatin tarayya ke muna tsaro wa kuka nema Allah ka yi muna tsaro kenan gwamnatin tarayya wa ka sa ta ta kawo matsara a ba da kariya a bar kariya da ɗan adam a bar hoci da makami a bar kashe al'umma bi gairi maktazabu ga wa kuma komawa ga Allah Ta tabaraka wata'ala tun da shi ka biyan bukatu shi ka bada kariya shi ka bada tsaro shi ka bada lafiya shi ka bada komai wajibi ne mu koma gare mu ta tashi da bauta shi kaɗai. Allah ce amma duk da haka wasu daga cikin ku idan aka kwaranye musu wannan bakin ciki wasu daga ciki kawai ni'ima ta samu kawai sai su koma suna shirka da Allah Allah ka kare mu daga yin shirka da kai bayan ka ne samu. Allah ya ce ku sani ban halarci nau'in aljannu ba ga mutane face don su bauta min ni kadai ya Allah ka ba mu ikon bauta maka kai kadai ya Allah ka ba mu ikon nisanta shirka da nau'o'inta Allah ka sanya mu cikin mahu tsoronka masu ribanta da aljanna aljannan ma ta wasu. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون أحمده تعالى حمدا يتقرب المؤمنين الموحدين إلى جنة الفردوس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه وسار على نهجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كسني يا كوباين الله حقيقة أيكي na rayuwa na ibada wanda ɗan adam yake aikatawa idan ya garwaya shi da shirka Allah baya son wannan aiki kuma mai wannan aiki zai zamo cikin masu dawwama cikin wutar na mahar abada Allah mai girma da ɗaukaka ya ce lalle Allah baya gafarta a haɗa shi da wani kuma a mutu akan haka Allah bai gafartawa duk wanda ya haka Allah bai gafarta mai da haka in Allah bai gafarta ma ba kabo ne wallahi amma Allah ya ce duk laihin da kai duk bala'in da kai a duniya in Allah ya ga dama zai iya yahe ma kaga da kashin kai har da kashin kai har da kashin kai ya shiga don ba shirka da Allah bane duk da akwai sabanin malamai wajen kashin kai amma duk da kashin kai ya shiga don ba shirka bane da Allah dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yahe maka kuma ka mutu mushriki bayyawa amma Allah ya ce duk aikin da kai wanda ba shirka ba in ya ga dama zai yahi da haka duk wanda ya kirkiri wannan aiki na zunubi lalle ya kirkiri al'amari mai girma ya aza ga Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah ya ce Allah bai gafartawa a hada shi da kowa wajen bauta duk wanda ya shirka da Allah haƙiƙa ya bace bata wadda ba ta da iyaka ko akwai iyakar shirka babu wani laifi a duniya wanda ya kai laifin shirka da Allah don haka ya ku bayan Allah mu nisanci shirka da Allah mu kaɗe ta Allah da bauta mu tsaya ga dokokin Allah mu tsaya inda Allah ya tsayar da mu daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah shi yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya duk wanda ya mutu yana bauta wa wani Allah ko yana kiran wani Allah ga musibar da ta same shi to ya shiga wutar jahannama sai in bai mutu haka ba da ya mutu ya shiga wutar jahannama wannan hadisi hadisi ne na buhari Allah ka kare mu daga shirka da kai kai duk da sabo Allah ka kare mu daga gare shi karami ko babba Allah ka shiryar da mu shiryar da ba bata bayansa Allah ka shiryar da al'umma mu gaba daya shugabannin mu na addini Allah ka yi musu jagora shugabannin mu na gwamnati da sarakunan tun daga sama har ƙasa ya Allah ka yi musu jagora ka aza su ga abin da zai amfane mu ya amfani addinin mu ya amfani ƙasar mu ya zama ci gaban mu ya Allah ka ba shugabannin ƙasar nan ikon magance wannan matsala ta kariya da ɗan adam ko garkuwa da ɗan adam ko ƙwace dukiyoyin mutane ko a ta kashin su ba tare da sun yi laihi ko guda ba ya Allah ka ba da nasara sojojin da 'yan sandar da sauran ma'aikatan tsaro da gwamnatocin Allah ka aza su ga abin da zai zama ci gaban ƙasarmu da addininmu ya Allah zaɓe mai zuwa mun koma gare ka ya Allah muna gare ka ya Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah ba mu da malaba sai gare ka ya Allah da wanda muka so da wanda ba mu so idan shi a alheri ga ƙasarmu ya Allah ka aza mu gare shi jahohinmu da ƙasarmu gaba ɗaya Allah ka zaɓan muna Allah ka zaɓan muna managarta ko wanda muka so ya Allah in ba alheri bane ka jaye shi ka kawo muna wanda alheri ga ƙasanmu da addininmu da al'ummarmu gaba ɗaya Allahumma Allahumma salli Allahumma salli على عبدك ورسول وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أجمعين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه Allahumma aminna fi Najeriya, Allahumma amina fi Najeriya, Allahumma amina fi baladina Sokoto, bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma musulmi na fi Najeriya makharaja, Allahumma gafin li abaina wa ummahatina wa ulama'ina ya gafuru ya rahim.